Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 22 ga watan agusta na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan auren mijin kawai. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya sauran tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana yan hajji barka mu sake sadar da ku a cikin ajin mu na yau da gobe yau za mu tattauna ne a kan auren mijin dawa to mai sauraro ba yau aka fara ba ana samun korafe-korafe da rigimu tsakanin mataye musamman waɗanda mijinsu ya aure su a matsayinsu na ƙawaye shin wai a ina ne matsalar nan take ne kuma waye za mu iya bawa laifi idan ma akwai laifi a cin al'amarin za mu duba ne ga yanda kawa take iya auren mijin kawarta ko kuma a ce miji ya auri kawar matarsa ko kuma a ce mata ta kishi da babbar kawarta yawanci ma za ku ga aminiya ce ko kuma wanda aka minta da ita ta shiga jiki cikin ajin namu na yau za mu ɗauki darasi tare da su sune ne salamatu bello abdullahi Aba Ibrahim Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi barkanku da zuwa. To muna fatan darasin namu zai zama mai kayatarwa inda za mu faɗakar musamman saboda yawaitar samun korafe-korafen a'a mijin ƙawata ne ya bi ya dame ni to dai gaskiya da da yake yana da hankali yana da natsuwa yana da addini to in bashi haɗin kai ne ko yaya ne tambayoyi dai kala kala a'a wacce za ta gogo wallahi matan nan bata iya rike miji ba yana sai mata abu kaza yana mata abu kaza amma dai ba ta gani to ni tausayi yake bani shin da yake ina ganin yana dan zuwa yana min korafi har sai na ji hankali na ya kwanta da shi shin aure shi ne ko in bari wai ta yaya hakan yake faruwa ne wani mu tambaye su ainihin manyan dakarun wannan al'amarin wato namiji shin kuma za ne kuke menene yake kai ko wani shauki wani tudu wani gangare zai sa namiji ya ce shi a duk duniya idan ya tashi karin aure bai ga wacce ta daidai da shi ba sai kawar matarsa eh da yake akwai da da wa gaskiya wato da farko dai galibi za ki ga cewa shi sa da ya haɗu da matar ta sauki da ba da kawai suke ba sai daga bisani bayan tafiya ta yi tafiya sun daɗe suna soyayya sai kuma yanzu ta kawa sai ji cewa ai shi dama kuma kawan sai ta kasance ba babba kawa mm. sai ji cewa ai dama kawo ce gani da ta bayani ba. Abba bai bai ba san kawo fa ce ba ba. Eh misali nake magana sa ka haɗu. Mm. Wadda ita ita kaɗai ce sai har suka ɗinke suka fara soyewa su daga bisani sai zo sai ga kawai to kafin a auren ita mata ta sake eh, na misali eh, yawwa to sai kuma sai ran ya yawwa tun lokacin zai fara tunanin cewa mm. shi da ma kauce ba da ɗare ta mm. amma kuma magana ta daga ta karfi mm. ba abin da ce zai canza ba in ya canza za mu shi bawan bawan na gani za ta sai ya rufe ido ne a wani wannan din amma har yanzu zai ce shi tana can din daga bisani ma sai ga fara magana to yaya yaya kafin a kara kuma ya fara magana shi ma yana so a ta ka daga basani ba da sai ga kawai ma an samu sabani tsakanin kawai har a yi auren ma kiga wannan kenan a dai bangaren kuma sai a yi auren ne sai ita kawarta daga gaya kawarta cewa ai ga abin da mijinta yake so ita gari wato wanda take da auren ta zan gaya wa wata waje cewa ga matsalolin da mijinta ga matsalolin da mijinta ita kuma kawar yanzu sa neman daman kafa shiga ne daman tun ila yana dan ba ta sha'awa ya burge ta iya sa hula hmm. ga iya daukan wanka sai dukkan su daga tirare sa sannan na mishi cewa ai wacce da take maka kaza gaskiya ba ta kyauta ai da ni ce da kaza da kaza da kaza sai fara ganin ta cewa a ah, su an yi da ma ni da ita zan aura ma kida da ma wani waɗannan matsalolin da ya share mun to gashi kuma ka san zuciya ba ta da ƙashi wannan sannan kuma a ɗaya bangaren kuma akwai wanda ita kawace da kanta Ta za ta fara jin ra'ayinsa tun baya so haka da sauransu da tana mishi wasu abubuwa na kulawa da wasu abubuwa da waya da sauransu ana yi da wasa da dariya na hankali wato ita ke kokarin kamar ta yi da shi ne ita kawar kenan ita ta cusa kanta yawa ta duk wannan abubuwa da suka iya faruwa to abba da ya yi mana fashin baki akan abubuwa ko ya ce kashi uku ayi ya tunanin sa yana iya faruwa a samu ɗaya daga ciki ne aka samu har aka samu wannan auren wanda tabbas in aka duba yana yiwuwa musamman irin korafe-korafe da rubuce-rubucen da mata suke yi da zantutukan da muke samu tsakanin mu tsakankanin mu mata inda ake kawo maganan yadda aka yi aka haɗin mu aka yi auren to amma bari mu je da su waɗanda suke ciki in gida a irin wannan damar da ake samu har mace ta samu wadda ta aminta da ita kawarta da take gaya mata sirrinta ta ga ba wanda ya dace kuma wai ta aura sai mijin kawa kawar da kila ke zuwa kila ke sasantawa ko take miki waya ko kuma yake ka mata babban kawa da da sauransu kuma can aure yaya ake samun macen ta samu wannan zuciya da karfin gwiwan cewa ba ta aure miji ko kuma idan ya kama mata caffa ta abin nan to tun farkon zance dai aka ce me ya kai fara zani ban damu ko mm. to ke matan da kike zaune a gida ke ce kika bada wannan dama ke ce kike da kawaki kun taso tun ba ku san ko suwaye ba tun kuna ƙanana kenan mm. to ke kina ganin a rayuwarki ba abin da zaki ta idan kika bibiya ma kika bi diddigin cewa akwai abin da wannan kawata ki ta sani wanda wata ƴan uwarki wanda kuke ciki ɗaya bata sani ba mm. kin yadda ki buɗe cikin ki ki gaya ma wannan kawata ki komai mahaifiya ma ba gaya mata ba mahaifiyarki ba ki gaya mata ba ki gaya ma kanwanki ko yanki wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya ba amma ita wannan kawan taki yanki wanda kuka tashi tare kin yadda da ita to ai aminci ai abu na farko mm. da kike fara kirari ki ɗauki wuka ki daba ma kanki shi ne kin auri mijin ki yana son ki kina son shi mm. yana miki alkhairi iri iri maganar matsalan gidan aure ke dai baki san ta ba alkhairin shi kawai kika sani mm. baki san sharrin shi ba su wannan kawana ki kuma ita ma ba abin da bata sani ba tun kullum ya miki kaya duk abin da ya miki yau duk abin da ya miki kina komai kina mm. ya kawo miki yau abu ne ai ba ma zai tashi a wurin ba za ki ranga da maki kira mm. wacce eh aiko ki zo ki ga kaza ki zo ita mm. kuma tana can tana gwagwagwa da saurayi ne ma ta ji turowa dan dan me yake da suna dan ankon nan dan kati a waya dan datan nan tana ka gwagwagwa da samari ne a tura mata tana ma ne matsayi babu tsaye kuma ke gashi bacci. baci tana nan tana neman tsaye kowa ya kwace ya ki tsaya mata mm. ke kuma kina nan kin samu duniya din dai iya duniya kin samu din baki san matsalan gidan miji ba mm. to wannan abun kin ga dai zuciya kace ba ta da kashi Ba to dole wannan ita kawata ki ta fara raye-raye abu na farko duk abin da ta san za ta yi ta shigo ki za ta yi hada da har da bin bokaye da yan tsubu kuma ga bai ce mata wuka da naman gida da hannun ba ki ba abin da bata sani in kin ba mijin ki tsiwa ita ta gaya miki washi in ta ce a lalabe shi wani lokaci da ma shawara daga bakin ta to da hanyar da za ta bi na ce miki ta shigo gidan nan hada da bin bokaye da yan tsubu za ta bi saboda nan jin daɗin da kike yi ita tana so ta ji ta dan haka ke ce da kike cikin gida kike ba da wannan kafa na a zo cikin gidanki to kowa ma zai iya shigowa. Rahila mm. an ce fa ana barin halas dan kunya. Sosai ma. A irin wannan daman ke kina ganin anya akwai amanta ko da kun yarda da budurwa za ta kawa za ta ce bar ta wannan din kawarta. To na farko dai kamar yadda yar uwata ta ce me yasa tun farko za ta ba da kafar ma da har za ku zama wannan kudda kuɗin ke da ita ya zama da sirrin cikin ki kina gaya wa kawarki. ciwon ya mace na ya mace ne ciwon ya mace na ya mace ne amma ba ta da yan uwa ba ta da wa ba ta da yaya amini daban ai dan uwa daban daban dan uwa daban me me yasa aka ce dan uwa wanda kuke ciki dai ko kuma wanda kuke yan wantaka ta jini ke da shi dan mm. uwanki kenan yau ko da a ce a gidanku daga da namiji sai ke ya mace aka haifa mm. mai da wannan da namijin ya zama miki. dan uwa abokin shawara ai binta wannan tasirin maganar na ciwon ya mace na ya mace a wannan zamanin baya babu shi sosai a Zainab ta ce wata yadda ba wani karan hauka zai kai ki je ki gaya wa kawarki mm. gashi gashi abin da mijinki yake miki kuma kin san kawar na bata da aure tsakani da Allah me zai kai ki ki da mijin kawarki babu dalili binta to amma idan ya zo me yasa ba za ku kore shi a ina ku zan kore shi eh binta kisan san nan fa a very dangerous ah. duk yanda kika kai ga wai eh, amana tsakanin kawarki mm. ke da kawarki mm. wallahi binta wani namiji idan ya sa ki a kwana mm. ya fara karanto miki lissafi ya fara karanto miki karatun ma ya binta duk imani ki sai kin shiga wato ko sai ki je ki tsindum a cikin ruwa kawai za ki kusa da kada za ma ki ji haushin kawar ki din da da kishin ta da gudu kam dama kina cikin wannan daular shine kike gaya magana ai bakin ciki ma ke saboda kan jiya aure miki mijin gashi yanzu ai ni na sani saura tun yanzu ke ma fara bude miki babi babi ta na kauna a ba ke ma kawancen nan kin hada sha gefe ai binta ba wani kawance can dama a titi aka haɗu mijin kawa mijin ana barin halas da kunya A tsaya ki ji akwai wata kawar da zaki bar mata halas kuma wata kawar da zaki bar in kin ga ba kyautatawa mijin nan nata kuma complain kullum kullum ba sai ki hubda shi ba wato ke da kin halasta abin nan a halas ne ke ko binta ai ko malamai ma kika tambaye su za su ce ba haramun bane halas ne to za mu magana ma da malamin ai ai ba mijin ba bace ko ba haka ba A'a. to magana a lissafi zai magana ya fara fitowa to mijin kawa ba mijin ba ba mijin ba ba ce eh saboda ko yanzu kowa ya yi allansa ya wanke shi ne kan Allah to ga ba kana jin abin da matan suka tattauna ko wani mm. su ne wanda suke daga ciki sun ce su ba su yadda dan ni mm. ah, suna magana ita mata ne ta ba da kafa mm. saboda haka tana na tafi su auren ma bai fuga ya kamata ma a ce an yi shi ba ta kuma zainab tana ganin ai dama ce ta samu in ba za ki iya allan ki ba ki ba wata ta karanta ta wanke ta shanye kai ma na ga a cikin duk hujjojinka babu wani hujja da ka bada na cewa wannan aure ba a yi shi bisa rashin ka'ida ba an yi shi ma'ana dai an bai bi son son zuciya amma kana ganin daidai ne eh to ya daga daga abin da ake nufi da daidai ai abin ma zo da sauki ma cewa ya aure kawai ce ne ya ya yi sauki ya yi sauki ya yi domin ana samu an samu ma da yawa wanda ma ana fita da ita ba ta ne ya aure kawai wato ta cikin gida a kore ta ita kawai kuma a yawwa an ya shafa ruwa ko kuma ma kafin a yi auren akwai wanda ta tura kawai ta ci wata jidda da sauran ta gani an ce yana neman mata kaza da kaza sai dai ko ta ji kaci sai dai ta ga kaci kawai ya abin mm. sai dai ta ga kawai auren su da kawai ta su da aka tura daga zai kawai tare ta biyu ke wato daga gwaji ke daga gwaji gwaji ke ta ba ina iya soyayya daga gwaji dama jirgin sama ai sai kawai ta yi yawa da kuma ɗaya bangaren kuma akwai abin mamaki ni akwai matan da na gani a nan gidan masu ka same suka ce min su suna so aure kawaye ne kud da hmm. amma su gaskiya duk wanda zai aure su sai dai aure su tare ne yi suka ce su ba su da wani aure wanda ba dai aure su tare akwai matar da kuma ta ma mijinta ta yi kawata wata yana ma iya faruwa a salin alin ce yawa ba ta ba ta yi fita ba ya faru ma ba yana faruwa ba ya faru da ce cewa gaskiya an ce gara an ce ka san da rubuka mai ba so ita gara a kawo mata wanda ta sani ta san halin ta san wanda ba ta cutar da ni ba ba ta mun asiri ba ta je ta so za ta kure da ba ta zo da mazauna zauna. a irin wannan ana san irin wannan sarayya irin wannan sarayya na kudda na miki magana akwai su da suka faru ai ba wani cewa yana faru su so a matsayin nan namiji kana ganin kaman ba wani abu na dardar ko wani abun kamar a ce abun kunya ko abin da bai dace ba a ce namiji ya aure mata kunya hmm. Ai tambaya ce. Wai karin magana da ake cewa wai wai ana barin halal. Eh to kai ne wanda baka gama maganar baka Ka haramci shi ba. Ba za ka iya bari ba inda ka gani za ka yi wuf. Idan ta kama in ta kama ta ɗauro kuma mun yi majuna kuma mun daidaita. Mun yi majuna biyu mun yi abin a zo a hana a nan ba. To ita matar kuma fa ya sa yi. Hakuri za ta yi abin da a shirya yadda Allah ya kaddaro ya zai aure Wata mu maka nan za ta bari za ta Yadda Allah ya kaddaro na aure ki haka ya kaddaro za ta. Shi kaddara shi kenan auren kawaye. Auren kawaye ko kaddara. Kaddara shi kenan. amma a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar to ita ga matar da irin wannan abin ya faru da ita ko kuma wanda yake shirin faruwa ita wani shawara za a mata wani hange kuke mata yaya za ta dauki wani mataki ya kamata kafin nan binta mm. kafafen da suke samu su kawayen su shigo eh. kamar dazu ai na bada misalin yadda ita matar gidan farko ita matan take sakacin har wata ta shigo kuma ma kawarta to akwai kuma wani bangare da takan ɗauka ba tare da ta sani ba shi ma da bai sani ba suna yin shi ne a dungu daga baya sai ya fahimta menene shi ta yadda da ita tana zuwa gidanta za ce wanka a gidanta za ta dora mata abinci mm. wani lokaci a bata da lafiya mm. maimakon ta kira kannanta mm. ko ta nemo wata ta wannan kawan ne za ka komai nata ta dora mata abinci mm. binta idan kika bibiya mijin na da lamban uwar saboda haka kai tsaye take kiran shi shi ma kai tsaye ke kiranta to ya yi abin ta yi abincin kila hannun kawai ya fi naki zaki kina mm. naɗa a gida me zai fara shiga cikin zuciyar shi kuma namiji a rayuwar shi yana mutunta ciki na sosai <laughs> sosai yana mutunta ciki sosai to ya kamata a ce wannan hannun a cikin gidan nan yake mm. to a nan shi ma zai fara rayawa kuma da ya duba ya ga babu wani haram a ciki yau maganar ta kai ina gaya miki da littafin shi da takardan shi da birin shi zai dauko ya fara rattafawa dan haka su ma mazan ko in ce ke ne tun farko da kika bada wannan daman mm. to dole ya rai wani abu a zuciyar shi to amma ba ka ganin kamar za a samu wani gibi a matsayin amintaka da kuma gibi mai kyau kawaye idan aka fara tunanin cewa don ka ba kawarka amana da sake mata shi kawo ake iya samun wani abu ba ku ganin za a iya cusa tsoro kuma tsakanin yanzu aminan juna mata wannan dole akwai tsoro ma saboda ni a tawo tunanin tun farko ma bai kamata ma a ce wai na ɗauki nambar mijina ma na baki ba nan ne me amfanin ba dau namban mijina in bakin shi wai gashi wai ah, ki da ai ko da ya dauka a cikin wayata ko a waje mm. tun farko ma da yazo ya fara nema na me yasa zan ce masa ga wannan aminiya ta ce na oh, menene ba haka a a ina zan ina zan tafi da aminiya ko zamanin a ina ina Na me hankali ba ta yi to me hankali ba ta yi dan me za ta yi duk wanda ma kika ga ta yi eh. ba ta da wayo ne ba raga a duba ta a duba ta zainab kina ji ba mm. yanzu amintaka kina ganin musamman misali ke idan aka miki idan kika yi haka kika dan yi wufu da kawar ki mm. ke wani mataki zaki dauka na ganin tunda har ya iya yin haka ke ma kin san ba ke ma kina kina kan hanya mm. zai iya samu wata daga cikin kawarki shi ma ya rampo ta mm. wani mataki zaki dauka na ganin cewa abin da kika yi ke ma ba miki ba ai eh to binta zan datsa duk wani abin da ya kawo har kafar da shi ya zo ya ce yake so da har muka yi auren nan to zan rufe wannan kafar nan wato kira ki maganin abu ha ba tun yaushe to wanda da me da me misali zaki dan yawwa kin ga ba zan yarda da kawa ba a gida nan. Au, ba zan yadda da ke? A to ba ita ta so ta yadda. Wata lalura ta ne wata. Lalura ta ne. Ko ba haka ba. Eh. Binta ba zan bari kawata ta san mijina kuma kai ma ba zan bari ka san kawata waye waye za shi dai ai ban da ma kawa a duniya Allah da ƴan uwana su ne kawaye na in ya ce min kawa zan ce a'a kawa a je ta a gefe mm. ba maganan kawa mm. in kuma za ka to kenan ba ke biki ba shi suna ba za ki ringa zuwa ba kinan bayan nan ba matsala kenan ya mutu zan rike abinci ba komai zan rike kaya na binta ai ba zan bari wata yawo da shi ba mm. ina nan Ba ka da ciyo ciyo kenan da kawa <laughs> ai kawai binta ba kawa babu aminiya aminiya ita ce yar uwata yar uwan tawo ma sai wanda na yarda da ita mm. akwai wanda Allah ya halasta mishi binta bai yarda da first cousin ba bai yarda da cousin ba ku je can ku ta cousin ɗinku eh a maganar gaskiya an kuma ita family house wata yawa yawa yawa shike amma mijin ki kai zo kusa da nogo area ne to malam aba an ce kowane aure zaka iya yi ko ba haka ba dan me idan ka yi kai ga kawar matarka dan me zai sa mutum ya ce duk matan da yake gani bai ga wacce ke mata duk da ta ba mu hujjojin cewa a kila dama bayan ya fara soyayya da kawar ai da mata da ya aura amma kafin ai auren sai an ku kawar kuma ya ga taki komai da komai to idan ne wa zuciya shi ya aure da ya aure wancan mm. to amma wani irin wani irin lafazi kamar Zainab ta ce wai mazan kun san yadda kuke kula lubo zuciyarsa ku danke ta mm. ba za su iya kuma cewa ba mu me da me kuke iya gaya wa mata da za ku iya janyo hankalinsu su yarda da ku a shayi wa lalima abu ne mai sauki karya wannan ga wajen da ita mai sauki ne ai kare zai sanar da ba haramun bane dai kwace gore ba hannun kudirin sanar da biyu kuma galibi za ga cewa ai wani daga wani irin tarayya ne. To amma ba kwa lura ina lokaci tarayya na bayan fage ne na a samu a ɗauki eh, ne hankalin ku. Shi abin da ke gaban shi ne ke ake da shi. Wasu ba kwa lura da me gobe za ta haifa. Shi namiji fa jariri ne. Duk yanda ka juya shi haka zai ba. Sai yi yana samun matsala da kawanta ta mm. kuma suna da mota sai kira ke cikin abin da kawai ke ke ba na so ba zai ya hakuri ya hakuri ai ba haka ake ba ba sai na ni ba na kake musu abba ka rasa wanda zaka kai karan matan ka sai wurin kawanta ta wanda ta ne ta kai shakuwa ne ai saboda kawanta za a yi mata magana kokin ka kawo kawai gida sai shakuwa ta kara idan kira kowar har eh. misali na kira Zainab dace ta miki magana misali mm. ai wanda za ta bi kiki ya ke ma mijin ke salamata da ana kai kara mm, iya wurin iyaye da magabata ta aure da yawa abu zai lalace ba to ai tun farko ban gama anan kai kara ba a aure ke baki gani ba masu yi suna yi saboda binta kai karan bai da amfani ko kin kai karan cewa za a yi ke hakuri kuma wa zaki to sai ki ci gaba da hakurin tun farko kashe kai karan mijin ake ce miki yana kai karan to da kai gidan iyaye ko ya kai wa nashi iyayen yanzu sai ma ranar juma'a irin like za ki tura mishi da text na friday nan ko kuwa a cikin daren idan ranci ya ɓace sai ki tura mishi irin da text irin da kwantar da hankali abba yana buɗe zai ce kare sai ga wancan jakar kai suna mun shari wata ce mun ni ta mun ba da wuce idan ba ta gaya mutum cewa ga inda zaki ki lashe shi ba ba ita ta lallashe Sale ya so ma kanta. Ka shi ka to kuma kanta ga mata matsalar ki. Yawwa shi yasa na ce me kai prison. Yawwa kar ki ga hakin zarguwa. ki so ba baki faɗa ba balle wasu wasu wasu ki shiga. Me to yanzu ko matan. Hmm. tunda da shi akwai aure wanda ko an yi shi ko da misali kawa da mun san dai cewa ana barin halis ko dan kunya mm. amma dai ba haramun bacci a wannan aure amma dai duk da haka da saboda samun kwanciyar hankali da natsuwa mm. shin da kawarki ta auri ki kawa aminiya wanda kuke kila ma ta zo ta arkayan ki maki arkayan da mm. kuna sa kayan juna tana zuwa gidanki ta ci abinci ta girka ki ci ma ki ci nata ta ci ta kwana a gidanki ta kula da ƴaƴanki mijin ta kula miki da shi ta sasanta ku shin da auren miki ita wanda ta fahimce ki kika fahimce ta hmm. tunda kun san juna za ku iya zama tare hmm. ko kuma ja auren miki wanda baki san halanta baki san yadda za a kwashe ba wanne kika fi so a matsayin kishi amma kin san da an ce zo mu zauna zo mu saba haka da ma rayuwa to idan aka tashi sabani karki manta kawata ce ke hmm. ni kawai ki ce kin san iyayena na san iyayenki eh. so watan wata rana zaman kishin da zamu yi da ke a matsayin ki na kawata za a samu sabani to ran iyayen mu zai ɓaci ran iyayen zai ɓaci to karshe mu je muna aibanta juna wanda ba fata ake yi ba eh. to kar mu je na sanayya mm. je ka ɗauko duk wacce za ka ɗauko. to yanzu dai mata to yanzu maza kenan dai ku an ba ku buɗaɗɗen wasiƙa daga mata ku je ku ɗebo duk wanda za ku ɗebo su gara kun je duk wanda za ku ɗebo ku ɗebo ku mm. san yadda da a ce ƙawar ta tafitar da su daga gidan miji gara wata ce can wani abin ya haɗa. sanda za su rabu ma an rabu ya tashi ba za a sani ba. Mm. ba ma ba a amma wannan ko da laifin ita ce kawai za a ce ita ce da sanadi ko mm. kishi ai da ta kishi kuma kumallon mata ne wani abu ne ko mm. ai da kawa da kawanne ne maza sun fahimtar juna yau ko to kin ji fa wanda tace za ta yi auren mijin juna mai rai da lafiya sai su haɗe mishi kai ma su eh. samu abin da su kuma a ci gaba da kawancan nan ko kuma tare kuke cin mushi kun san yadda mushi ne ke da daɗi ko babu daɗi mm. da haɗu ku ci mushin ku ma kanku kwasi. to amma ba kaman auratayya da musamman zaman kishi ba abin da ya dauka kenan ba Zainab bata san haka ba <laughs> bata san haka ba eh an binta kisan maza ko su a duniya nan ba su so su ga kan matansu ya haɗu Eh sun ce an haɗe to yau idan aka haɗe musu kan nan aka haɗe musu kan nan kin ga shi zai zama a tsakiya to zai rinka ɗarɗarin su zai fita ma ba ke ma da sanin ki kuma zaki shiga kin san cewa zai a kwabe wannan kawancin da kai na shekara da shekaru tun kuna yara yanzu namiji zai zo ya raba ku kin yadda kuma ba matsala bin ka ayin da ne inda ki samu mijin aure ai ba matsala tun da dai ai ba mijin baba ta eh. ba matsala kwai ai ni wannan hujja na ki ya mun kace tun da ba mijin baba bane eh, mijin kawaye mijin kawaye eh, kuma da ma a titi aka haɗa da Zainab a titi kuma za a rabu amma kuma ai an haɗu da aka tashi haɗuwa an yi haɗuwar mijin ba a so kuma a yi rabuwa yauwa kuma yadda aka haɗu a mutunci a cigaba da mutunci ya zama an zama yan uwa to ko in banda abinku ku daga auren mijin kawa sai a sai a raba kin binta kin fa san mu mata ba ma raina abu ban san ku ba kin ko min mu inda ke mace ke mace ce sosai kuma kishin nan ba a cikin mu yake ah. a jikin kowa yake ki faɗa binta namiji ne zai je ya auro kawarki ki ce ya rasa wanda zai auro sai kawarki shine zai je ya auro wata bare ki ce ya rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba mm. to dan Allah wa ake san namiji ya aura a ne wanda namiji ya aura sai mace ta wato sai kun yi ne mm. sai kun yi shi ba kishi halas ne <laughs> to wannan ne kenan dai ita auren gawan ba ita ne matsalan ba kishi aka eh, ce matsalan ko to shi halas ne kuma auren mijin gawa ba halas ne a'a ba fa halas ne <laughs> ah, auren mijin gawa halas ne amma in ji zaina yo ko malamai suka tambaya su ce ba haramun bane to ne yawanci bayan an yi auren nan da wuya ka ji kuma an samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin matayen saboda wannan tsoron da suke da juna mm. cewa kin san sirri na zaki iya aiwa illata ne ke ma na san sirrin ki kuma gashi nan so irin wa'in abubuwa yakan sa ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali mm. wani irin shawara za a bada mu wani mataki ya kamata a ɗauka shin macen in mijin ya kawo mata bara ta ki yadda ko kuwa a'a sai da amincewar ƙawarta sannan za a auren ko kuma gaba ɗaya tun farko ka a fara akwai wanda ta yadda ta amince ita ya ba ta wuka da nama ta zaɓo mishi a cikin ƙawayenta akwai su to ba ta shi da dakowan an yara da dako abin da ta saboda ta san mijinta ta zauna da shi lafiya ta zauna da shi lafiya bari ki ji idan mace tana jin daɗin zaman gidan mijinta tana gode ma Allah kuma za ta so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake yi za ta so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinta ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirikiri zai gaya miki ni fa ba da ke kaɗai zan zauna ba mm. to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi tun farko zaɓo mishi da hannunki. To za za ki samu wata gabuwa kenan a cikin kawai. Ba zan samu gabuwa ba tunda hali da Allah nake zaune da kai. Sosai sosai. Zan nemo maka daidai ya zama ka. Daidai ruwa daidai tsaki ya kace. sai dai in gaya maka halayen ta zan gaya maka iya wanda na sani. Mm. Zan ce kai kuma ka je ka iya ka. Sosai. Tunda kai namiji ne sun san irin kalaman da suke gaya mana mm. zuciyar mu ta burkice. Wato in da za a ba ku zaɓi kawayen ma za ku iya yadda su aure. Ba kwarai ba laifi namiji. Kwarai in kin san takunki. Eh sosai. In kin san takunki za ki iya yin takunki ki zauna lafiya da ita. To kin ga maganar da na faɗa kenan za ku iya haɗa kanku ku ceto rayuwa eh ai wannan hanyar shi daban wato ceto rayuwa eh, eh, eh, zaman lafiya in ka so ne da kin ga in dai har kina so na da amana kauna mm. na amana eh na janjan zaki ban da miji tsakani da Allah me Allah menene a ku kuma ciwon ya mace ai na ya mace ta tala mishi arzikin shi ma shi iyayen su ji daɗi mana ma gaskiya fa kuma wance na gaskiya kenan an taso a tare kuma ga shi za ku fama a tare mm. Mm. to Allah ya haɗa kan gidajen mu da suke ba ɗaya ba ya bada zaman lafiya yan matan da suke so su wifta mazajen ƙawayensu sai mai musu roƙon sa'a ne su bai na ba eh, Allah ya ba su sa'a Allah ba ai aure aka ce eh. aure aka ce sun yi hanye hango akwai wani abu da har yanzu bai gama ba Sheikh Abba tun eh. da kika ga ya ce haka to ina ga akwai alfanu a auren kawan mata ya hango daga wani wuri ya hango ina kawai maza bare din sai zo su kawai eh haka dai to ai wannan zama ya zama To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayani gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.